ana iya karɓar jirginar gida ana iya karɓar shago ana iya karɓar jirginar keken ɗinki ana iya karɓar mota ana iya karɓar jinginar mashin ana iya karɓar jinginar keke hatta tufafi na sawa in kana da kaya masu tsada sai ka zo da manyan riguna guda biyu a goge tas ka bayar a baka naira dubu eh, sha biyar za ka je ka yi hidima wanda guda ɗaya ba ba za a sayar ita sha biyar ɗin ba ko a baka dubu ashirin za ka je kai hidima akwai babban rigar da za ka je yanzu haka in ka je wajen jarida za a ce ma naira dubu ɗari ce da ita da jamfarta ba na na je na tambaya aka nuna mun yanzu aka ce min naira dubu ɗari da ashirin ashirin na ce ali albajiri ne ba zan iya sa ta <laughs> to duk abin da ya halatta a sai da shi a kasuwa ya halatta a karbi jinginarsa kamar wannan wayar za ka iya ba mutum eh, wannan wayar taka ya baka kuɗi gwargwadon abin da za ka hidimarka a sa ranar da za ka dawo masa da kuɗinsa shi kuma ya dawo maka da wayarka amma an hana ka duba lokaci a wannan wayar da aka baka jigina. sai ka sa ta a leda sai ka sa ta a akwati ka ajiye ta ko keke ne ba za ka hau ka je ko nan da kasuwa da shi ba ko mota ce ko rasuwa aka yi ba za ka hau ka je shira da ita ba ko menene inda na jingina ne ajiye shi ake ba a amfani da shi ba a duba shi har sai lokacin da aka dawo wa da mai kuɗi kuɗinsa ya ba da kadarar da ya kama in gona ce ba za ka noma ba in gida ne ba za ka shiga ba ba za ka kai kwanka ya kwana a ciki ba in kuwa za ka sa haya a gidan to za ka sa haya a gidan ana karɓar kuɗin hayar gidan ana ajiyewa ana karɓar kuɗin hayar gidan ana ajiyewa a ƙaddar wanda ya baka hayar gidan nasa ya ce sai wata shida nan gaba kaga wata shida ilil an yi damana ta wuce ko zuwa wata bakwai nan gaba shi ne zai kawo wannan kuɗin gida to a lokacin kaga za ka iya bayarwa a noman gonar in gona ce in kuma haya in kuma gida ne sai a lissafi daga nan zuwa wata bakwai abin zuwa yi wata bakwai ya zama muna watan nawa kenan tunda yanzu muna watan biyar a ƙara wata bakwai a cikin a sama ta zama shiga sabuwar shekara to tunda za a shiga sabuwar shekara kuɗin hayar gidan nan zai kai nawa a naira dubu biyu ko naira dubu hurhudu ko naira dubu biyar biyar sau bakwai sai a lissafa kai ne karban gida sai ka karbi wannan kuɗi ka aji ranan da mai gida ya kawo maka kuɗinka aka tsaga takardar wannan jingina sai kuma ka kawo kuɗin hayar wata bakwai ɗin nan da ka karɓa da gidanka ce to ga kuɗin hayar gidanka lokacin da ka ba da jinginarsa ni kuma na ba da hayarsa saboda haka ga kuɗin wata bakwai ai ya ishe ka ka ɗanyi tallafin wani al'amari da gida kai mai jingina ba za ka ɗauki ko a ciki ba wanda ya ba da jingina shi za a ba shi gidansa a ba shi kudin hayar gidansa mai jingina menene karuwarsa lada a wurin Allah ka jingini kayan wada ka ba bashi kudi yi hidimarsa ya damu maka da kudinka ka mayar masa da kadararsa to mayar ribarka ribarka Allah zai baka lada ka taimaki dan uwanka musulmi ka fitar da shi daga cikin wani kangi na damuwa da yake ci shi ne ba wata amanu alal birri wa taqwa ku rika taimakeke ne juna akan bin Allah da tsara dokar Allah wala ala alal ismi wal udwan kar ku rika taimakeke ne wajen zunubi da ketare dokar Allah saboda haka wa in kuntum ala safari in kun kasance kuna cikin tafiya wala falam tajidu katiba ba ku samu mai rubutu ba daga cikin ku duk ba wanda ya ilimin boko wanda zai iya rubuta wasikar na karɓi kuɗi a wurin kaza a wurin wane kuɗi kaza na bashi kadara ta iri kaza ba wanda zai rubuta farihanun maqbudatu to ku ba da abincin gina wanda za a karba a hannu ga kuɗi an baka kai kuma ba da kadara da za ka rike maimakon kuɗin da aka baka wanda ya baka kuɗi sai ya rike wannan kadara taka sai ranar da ka kawo masa kuɗinsa shi kuma ya mayar maka kadararka shine farihanin maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan in sashi suka amince wa sashi suka ce wane tsakaninmu da kai ai ba sai ka bani kayan ka jingina nawa kake so kuɗi ba mai rubutu kuma an ce za a yi bashi da rubutu to ba mai rubutu nawa kake bukata sai kace dubu talatin sai na ɗauko dubu talatin na baka to fa in amina ba'dukum ba'dan in sashin ku suka amince wa sashi za su bada kuɗin ba sai an rubuta komai ba wal yu'addi alladhi itmina amanatakum duk wannan wanda aka amince masa din nan ya kawo amanan nan da aka amince masa akan ta ya haɗe shi an amince ba ba sai an rubuta ba aka baka kai kuma ka ji tsoron Allah ranar kawowa ka kawo ta daidai da yadda aka baka ba tare da ka bata wa mai abin rai ba ba tare da ka bata lokaci mai yawa ba ba tare da ka canza tsari ba bayan amina ba ba zan ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi itubina amanatahu wa liyattaqillaha rabbahu in sashi suka amince wa sashi to wannan da aka amince masa aka ba shi kudi bai ba da kadararsa ba aka ba shi kudi ba a rubuta ba to ya zo da wannan abin da aka amince masa kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa kar ya rage wani abu kar kuma ya bata lokaci bai kawo da wuri ba alhalin yana da shi a hannu domin annabi yana cewa matsalin gani zulmu taurin bashin mai wadata zalunci ne mutum ga kudi aljibinsa amma ba zai biya bashi ba azzalimi ne shi azzalimi ne shi inji annabi wala ya bakar minhu a kar mutum ya rage komai daga abin da aka bashi wala taktumu shahada Allah ya ce kuma kar ku ɓoye shaida in abin ya kama ana buƙatar a shaida daga kan wancan bashi da muke magana jiya har zuwa kan wannan jingina da muke magana a yau in an sa ka shaida a kai kar ka ce ba za ka ba da wannan shaidar ba wala mun shahada kar ku ɓoye wannan shaidar ku ba da ita kamar yadda take Allah zai ba ku lada akan kun yi shaida akan aikin alkhairi wa man duk wanda ya ɓoye shaida fa bayan ya santa fa inna hu abna fa mm, asibun wannan zuciyarsa ta yi zunubi zuciyarsa ta yi laifi zuciyarsa ba ta bi Allah ba zuciyarsa ta saba wa Allah fa hu asimun qalbuhu wannan zuciyarsa mai sabo ce Allah ya yace fa hu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa in yadda aka ce muku ku yi sai kuka yadda aka ce muku ku yi sakamakon ku yana wajen Allah domin kun yi wa Allah ubangijin ku da'a in Allah ya ce ga yadda za ku yi sai kuka ki kuka daidai da yadda basirar ku ta nuna muku ko yadda dabarar ku ta nuna muku ko yadda ci gaban rayuwarku yake nuna gara ai haka aka bar na Allah fa in wallahu bima ta'maluna alim Allah du masani ne da abin da kuke Allah ya ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tudruna fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum يعاقبهم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله يتي لله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da yake cikin samai da ƙasai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mallakarsa ce halittarsa ce kuma bayinsa ne fala ya kafa shay'un min an ilmihi ba wani abin da yake buya a ya zama Allah bai san wannan abin ba ilimin Allah ya kewaye wa wannan abin ko mun sa, ko mun sa kai ne kake ganin sa kusa ko dai ko mun nisansa kai ne kake da nesa Allah ba kusa ba nesa gare shi ko mai kusa ne tare da shi komai yana ganinsa cikin ikonsa ya san shi cikin iliminsa ya gan shi a maganarsa babu abin da yake Allah baya ganinsa a ruwa yake a cikin tudu yake a cikin dutse yake a ina yake cikin dare ne cikin ini ne a ina ne babu wani abin da yake boyayye ga Allah saboda haka lillahi ma fi samawati wa ma fil ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne halittar Allah ce bayi ne na Allah wa in tubdu ma fi anfusikum in kun koye abin da in kun bayyana abin da yake zuciyarku mu ko kuka ɓoye abin da yake zuciyarku kuka yi bayyanawa kamar mutum ya bayyana gaskiya alhalin manufarsa ƙarya ce a zuciyarsa da ke shirya ko mutum ya nuna alkhairi alhalin sharri ya ɓoye a zuciyarsa to Allah yana sanin wannan abu yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da wannan niyyar da take zuciyarku yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama ya kafiru liman yasha'u kuma Allah mai iko ne akan ya gafarta wa wanda ya so wa Azibu man yasha'u kuma Allah mai iko ne akan ya azabtar da wanda ya so ya azabtar da shi dan ya saba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai نعم آمن الرسول بما أنزل إليه من sadaqar rasulu wa Muhammadu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam manzo ya gaskata game da abinda mala'ika jibril ya zo masa da shi daga wajen Allah shine Ya yayi imani da me bima unzila ilaihi min rabihi game da abinda aka saukar masa daga wajen ubangijinsa me aka saukarwa wa annabi Shi shine min alqur'ani wal mu'minun da haka masu imani sun yi imani alqur'ani sauƙaƙe ne daga Allah kullun dukkansu amana sun yi imani billahi da Allah wa mala'ikati ya haka ma mala'ikun Allah sun yi imani da haka wa kutubu wa kutubihi kuma sun yi imani da manzan da littattafan Allah wa rusulihi kuma sun yi imani da manzannin Allah gaba daya su masu imani kenan suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa kamar mu ce mun yi imani da annabi Isa ba mu imani da annabi Musa ba ba ma haka ba ba cewa mun yi imani da annabi nuhu ba mun imani da annabi ibrahim ba ba ba haka mun yarda annabi ibrahim annabin allah ne manzan allah ne annabi nuhu annabin allah ne manzan allah ne annabi musa annabin allah ne manzan allah ne annabi ibrahim annabin allah ne manzan allah ne annabi salihu annabin allah ne manzan allah ne annabi hudu annabin allah ne manzan allah ne duk annabawan nan har zuwa kan annabi isa alaihi salam annabin allah ne manzan allah ne mun yarda da shi mun yi imani shi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa mu ce mun yarda da wani ba mu yarda da wani ba ma ba haka wa qalu sami'na wa atana wato kamar yadda yahudawa suka aikata da nasara sun yarda da wa'ansu annabawa ba su yarda da wasu ba mu ba haka muke ba wa qalu sami'na wa atana muka ce mun ji mun bi mun ji mun bi abinda Allah ya faɗa mun ji mun yarda sannan kuma mun bi mun mu aikata la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka gafara tana gare ka rabbana ya ubangijinmu wa ilayka wa ilaykal masir wa ilaykal masir makoma gare ka take wanda ya yarda da haka zai je tsayewar alkiyama a tsaya da shi wanda bai yarda da haka ba ma zai je tsayewar alkiyama za a tsaya da shi kuma kowa ba a yi masa tambaya a kan darasin da aka masa a duniya ya yarda ya gaskata ya yi aiki da shi mala'iku za su ba da shaida eh lalle ba shakka wannan bawan Allah ne na gari Don lokacin da aka karanta alkur'ani lokaci kaza an ce kaza an ce kaza kuma ya ji ya yarda kuma ya yi aiki mune shaida mala'iku sai shaida ran alkiyama a ce ba yarda da shaidar ba wa za a kawo shaidar ma Allah to Allah shi ya sa su Allah din shi ya sa su aikin kuma suka kawo su witness ne ake cewa ko masu bada da shaidar an yi kaza an yi kaza ga rahoto haka mala'iku suke shikenan ka ga mala'iku sun yi ba shaida ba sai aljanna ba matsala ta kare kenan ga dan adam Allah ka kai mu karshen matsala shine zuwa aljanna dan duk wanda bai shiga aljanna ba matsala ba ta kare ba a kansa ko mai ya samu a duniya ko duk duniya dukiyar ga duniya ta sace akwai matsala nan gaba ko mulki duk gaba ɗaya shi yake sarautar duniya akwai matsala nan gaba ko menene yake gadara da shi akwai matsala nan gaba tunda akwai ɗaukar rai kuma aka ce ɗaukar rai bala'i ne amma abin da yake gaban ɗaukar rai kowane ɗaya da yake gaba ya fi ɗaukar ran masifa zaman barka kuka na tsammanin za a fita kai daga gidan nan naka ya ce an qaridin min ƙusurin mu zakara fatin ila baitin turabi za a juyar da mutum daga gidansa wanda ya ƙawata an yi gini an kawo assassin bait an sa kujeru ne a abin nan carpet ne an zo an shimfiɗa na alfarma wata nan sai ka ga malki ɗin nan malki ɗin nan wanda ko riga yanzu ba a yi da shi a sa da dai lokacin da babu sutura talauci ya yawa ana rigar malti sai ka gani limamin ku da rigar rabin ya zo ya wuce gaba ya muku sallah ita ce abin da ya mallaka dama ba san shadda ba wallahi ba san ta a ƙauye ne babu ita ko a nan garin masu shadda daidai ne sai su ware da ware a da <laughs> to za a fitar da kai daga wannan gidajen daga wannan gidan da ka gyara ga masoya a ciki ga makiya a ciki kowa yake da gida yana da wayannan waɗansu sashin mutanen gidan masoyanka ne wasu sashin mutanen gidan makiyinka ne annabi yana cewa addi aduwaka bi imra'atika allati tudaji'uka wani lokaci fa ana samun matsala ka lissafa daga cikin makiyanka akwai ka da take kwana da kai wallahi wata matar ba ta kace ka mutu abinda ka mallaka idan abinda ka mallaka ya zama wadata da ƴaƴanta ba balle a ce kai sarki ne da ce matar sarki ba gara a ce uwar sarki ba in ka ce kana sarki in ka mutu to ta ƙara samun daraja ba baya ta yi ba da matar sarki ce yanzu kuma uwar sarki ce sai abin da ta wa sarki shawara ya yi a majalisa kaga ta fi so ba ka mutu saboda haka annabi ya ce abdi duwaka bi imra'atikal lati uka ka kirga daga makiyanka akwai matar ka da take kwana da kai da a ce uwar mai kudi ba gara a ce da a ce matar mai kudi ba gara a ce uwar mai kudi ba wani ya tashi ne ban alfarwa ya je kuka a gaban hajiya ya zubi da hawaye ta ce je kalan gaya masa yi maka ana gaya masa kuma duk abin da a faɗa zai yi duniya gidan matsala ke Allah ubangiji ka samu cika da imani sai Allah maɗaukaki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا suratul baqara la yukallifu Allahu nafsan Allah baya tilasta wata rai akan aiki illa wus'aha sai gurgudan damar da ya bata kowace rai an bata aiki iya gurgudan damar da aka bata don haka mai lafiya garau zai tsaya a tsaye yayi ikama ya karanta fatiha da sura a tsaye ya yi ruku'u ya miƙe ya yi sujjada ya zanna ya rada yin sujjada ya miƙe ya sake karanta fatiha da sura har ya gama sallah ya rabi wani aikin a tsaye wani aikin a sunkuye wani aikin an sa goshi a ƙasa an daddafa gwiwa da hannuwa wani aikin an yi shi a zanne to amma lokacin da ba lafiya kuma sai aka ce to an yafe ma tsayewar zanna kai komai a zanne an yafe ma ruku'un da sai ka kama gwiwa din ishi da nuni an yafe masu jaddar da sai ka sa goshi a ƙasa ita da nuni in abu ya gagara kuma kana nan da ladanka cikakke kamar lokacin da kake yi a tsaye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tirasta wata rai akan wani aiki sai gurgudan damar da ya bata laha ma ka laha ma dan duk abin da ta aikata na alkhairi akan ta ta aikatawa wa alaiha makata sabat kuma yana kanta duk abin da ta tanada na sharri sai abin ya shafe ta ran alkiyama domin wannan jikin da ta yi wannan aikin laifin ita ce za ta ɗanɗani azabar wuta Allah mai girma ɗaukaka ya ce rabbana la na in a aw tsana, ya ubangijinmu karkar mu da zunubi riƙe mu da yin azaba in sina in ka gaya mana abu sai muka manta au aka tsada ko muka kuskure muka yi shi ba yadda aka ce ai ba ba da ganganci ba da kuskure ne muna tsammanin haka ake abin ashe ba haka ba to karka kama mu da laifin mun kuskure rabbana wala tahmil alaina isra ya ubangiji karka daura mana tsanani isra shine tsanani karka daura mana tsanani ai sikilan alaina hamlahu a yaskulu alaina hamluhu wanda abin zai yi wuyar ɗauka a wajenmu kar ka ɗora mana abin da za mu ga akwai wahala mu iya aikata shi a gaya mana abin da mai sauƙi ne gabar mu za ta iya aikatawa ba tare da wahala kama Allah allazina min qablina kamar yadda ka ɗora aiki akan waɗanda suka zo kafin mu an ɗora musu aiki mai wahala kuma sun yi to mu kuma Allah ka ɗora mana mai sauki ko wani zai ce to wani aiki ne mai wahala da aka dora musu mu ba dora mana ba mu yanzu azumi in ka faro shi daga fitowar alfijir ka daina cin abinci in rana ta faɗi zaka ci abinci to akwai wanda su kuma sai sun zarce wajen dare uku da ini uku ba a ci ba tukunna daga baya a ci wahala ne wannan ko ba wahala ba wani iya kwana uku bai ci ba sai dai ya dura masa abincin ba zai iya ci da kansa ne ba zai iya ba sannan yana daga cikin sauƙin da aka ɗora mana ba a ɗora musu ba akwai tsananin da aka ɗora musu ba a ɗora mana ba yin sallah a jeji su ba da yi sallah a jeji sai a inda aka gina ɗakin da aka gina don ibada mun kuna ka iya sallah a jeji za ka iya sallah a kasuwa za ka iya sallah a ko'ina in ya ba wurin da ɗan adam aka ce ba za a yi kuma ɗan adam ya canza wurin ba in da alwalarka a ko'ina za ka yi sallah in ya ba kan juji ba in ba tsakiyar hanya ba in ba wurin kwanan raƙuma ba in ba wurin da ake yanka dabbobi kwata ba in ba kan ɗakin ka'aba ba in ba ɗakin wanka ba in ba ɗakin janareto ba duk waɗannan wurare an yarda a yi sallah a ko'ina in ban da waɗannan wurare guda bakwai da annabi ya ce kar a yi sallah a wajen wa fauka zahar baitin lahi da kan ɗakin ka'aba ba a sallah a kan ɗakin ka'aba don ita ka'aba ƙa'ida ne a fuskance ta ga wannan shi ne ƙaba kana nan sai ka sa gaban kana kana nan sai ka sa gaban kana kana nan za ka sa gaban kana kana nan za ka sa gaban kana in ka hau nan ina ka fuskanta <laughs> saboda haka ba a shiga ciki ai sallah ba a hawa sama ai sallah saboda haka rabbana la tu'minna ma la taqata lana bihi ya Allah karka ɗora mana abin da ba mu da iko a kansa abin da ba za mu iya ba kar a ce mana mu yi ya Allah kar a ɗora mana abin da ba za mu iya ba wa'afu anna ya ubangiji kai mana yafiya firla lana ya ubangiji ka gafarta mana kurakuranmu warhamna ya ubangiji kai mana rahama ka ji tausayinmu abin anta maulana Allah kai ne majibancin al'amarinmu kai ne um- abin shugabanmu ma'ana sayyidina wa muwalla wa mutawalla umurana Allah kai ne majagoran al'amarinmu kai ne mai jibantar al'amarinmu fansurna alal qaumil kafirin ya ubangijinmu ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai bil’iƙamatin hujjati game da tsayar musu da hujja wal galabati fi qitalihim da kuma su in mun je zamu yaƙe su fa in na min sha'anil maula an yansura muwalihi ala a'da'i alal a'da'i domin yana daga sha'anin mai taimako ya taimaki masoyinsa akan ya bashi nasara a kayan makiyansa wa bil ya zo cikin hadisi tsada hadhihi al-aya na'am lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka faqara aha rasulullahi sallallahu alaihi Sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya karanta ta ila lahu sai aka ce da shi a abin nan um, kullu kalimatin a ƙarshen kowace kalma da ya ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina a ƙarshen wannan sai aka ce kada ku ilta an aikata ma ba za a dora muku wannan abin da karo roƙa ba wannan abin da kake neman tsari da shi ba za a dora muku ba duk gaɓoɓi na kar ya Allah kar ai mana kaza ya Allah ai mana kaza ya Allah ai mana kaza ya Allah ai mana kaza ko ina sai an ce da annabi an baka abin da karo <coughs> ko ina sai a ce an baka abin da ka kada ujibta du'a'aka an karɓa maka addu'arka wa madalubika da abinda kake nema duk amma ai kai ba abin da zaka nema a wurin ubangijinka bai maka ba ubangiji ya ce an yi ma kawai sallallahu alaihi wa sallam ruya an azbi jabalin radiyallahu anhu annahu kana idza faraga min qira'ati hadhihi sura qala amin ma'azu ɗan jabal in ya ƙare karatun wannan sura sai ya ce amin wansurna alal kawamil kafirin sai ya ce amin fa'idatun fa'ida wa kadar wuya wa kadarawa musulun an bin masa'udin eh, ansari ansari an abi masa'udin ansari daga abi mas'ud al-ansari kala yace kala lahi sallallahu alaihi wasallam man a hatayin al’ayatai ne min akhir suratul baqara wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara fi kulli lailatin a kowane dare ka fatahu sun kisar masa inda zaka karanta amanar rasulu lokacin da zaka kwanta to sun kisar maka to me yake nufi da sun kisar maka ya jama'a me ma'anar sun kisar maka ba yanzu a watan ramadana muke ba an buƙaci a takaice in dai baka kashin a masallaci ba a gidanka ka daure kai raka'a goma din nan salama biyar ko kuma sannan ga shafa'i da wutiri kuma bayan nan ma inda za ka farka cikin dare kana da nishaɗin sake yin aikin ibada za ka sake yin nafila raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida to wanda ya karanta amanar rasul sun isar masa ko bai tsayawa sallar nafilar dare ba yana da ladan wanda ya tsaya ya tsayawa sallar nafilar dare Shi ne ma'anar kafatahu kafatahu min qiyamil laili ne ma'anarsa sun kisar masa daga tsayuwar sallar fi daddare ko bai yi ba ba komai amma in yayi fa ya tsara kan salada sahabban annabi ai sun san da wannan ayoyi kuma suna karanta su kuma suna sallar na fi daddare saboda haka amma dai ana nuna maka rahama fa inna lahi qaribun minal muslimin rahmar Allah kusa take da dukkan masu kyautata aiki dan Allah aiki ba yawansa ne abin bukata ba kyakkyawan niyya da ikilasi a cikinsa shi ne abin bukata don ka yi ta aiki da yawa kana ta abin hauragiya duk ba sai ka ɓata ladan aikin makamin ka je kabari ma ladan ba amma in kai saboda Allah kai shiru Allah ka zuba wa ido yi maka sakamako akan abin da kai dinna wallahi ranar tashin alkiyama sai ka ta kana cikin masu farin ciki kila an kiyamin laili ka gani ko aka ce abin da ake nufi sun isar masa game da tsayawar sallar nafilar dare wa bin hadis ya zo cikin hadisi man qara'aha ba'da da ishai marratayn wanda ya karanta ta bayan sallar isha sau biyu da aka sallar isha sai ka karanta amanar rasul sau biyu ajarahu Allah min al iyalin layl Allah zai tsere da shi daga wannan tsayawar nafilar daren wato ma'ana Allah zai ba shi lada kamar ya yi sallan sallar nafilar dare gaba daya saboda ya karanta amanar rasulu sau biyu amanar rasulu ila akir sura ila akir sura wakila ka fatahu min sharri shayaɗi aka ce ka fatahun nan kuma yana da wata zama al'adam duk wanda yake karanta amanar rasulu lokacin da zai kwanta an tsare shi daga sharrin shaytan shaidan ba zai cutar da shi ba fala ya kunu da hu alaihi sultanu shaidan zai zama bai da wani kokari da iyawa da dama da zai samu damar ɓayar da shi ba zai iya ba tun da yana karanta amanar rasu fa'idatun ukura ga wata fa'ida daban kama samma suratul fatiha kama samma suratul fatiha kamar yadda ake cewa suratul fatiha abinan eh, suratul bakara kai kamar yadda ake cewa suratul bakara kazalika tusamma a fuskatul qur'an haka nan kuma ana ce mata adan alqur'ani fuskatul alqur'an wato rauda ta ni'ima ta alqur'ani suratul bakara ce ai eh, aljamil au au madina alkai yawa alkai alhami'atu awul madinatu ita kamar wato a ce yanzu kamar abuja ba ita ce harkatar a uh, najeriya ba ba garin da ya fi abuja ko to ana nuna kamar ba a ba surar da ta fi suratul bakara a cikin alkur'ani don ita ce harkatar alkur'ani shi ne lishtimaliha alama alumi usulul dini saboda abinda suratul baqara ta tare ne daga asalin addini gaba ɗaya komai tauhidi yana nan a ciki sallah tana nan a ciki azumi yana nan a ciki zakka tana nan a ciki hajji tana nan a ciki duk rukunan musulunci babu wanda baya cikin suratul baqara da kuma karin mu'amala duk tana ciki dan zaka samu aure a baqara zaka samu idda a baqara zaka samu zaman mai takaba a baqara za ka samu zaman mai sakabar abin inda saki a bakara za ka samu mai ila'i a bakara za ka samu mai izihari a bakara duk suna nan li'ani duk akwai a cikin suratul bakara duk komai za ka samu a suratul bakara ya ce <coughs> abin nan wa furu'i da rasa na addini wal irshadu sannan akwai shiryarwa ila kasirin min masa lihil ibad zuwa ga abubuwa masu yawa na kyautatuwar bayi na zaman ke yau da nan jiya muka karanta bashi ga shi yau kuma mun karanta jingina don kowanne an nuna kar mu yi daka mu yi shi yadda ubangijin mu ya umarce mu wani zamil ma'ash da tsarin rayuwa gaba ɗaya yana suratul bakara wani jatul ni'a da kuma tsira ranar alkiyama duk bayani yana nan a suratul bakara wala tastati'ul baqalatu aw saharatu babu matsafi ko matsafiya ko boka ko mai bokanci mace ko wani mai sihiri namiji ko wani mai sihiri mace wanda zai ce zai zo ya ci nasara a kayan wanda yake karanta suratul baqara fada yan kana karanta suratul bakara gaba ɗaya ta Allah zai kare ka daga sharrin wayannan bakara ta tara abubuwa da yawa ba manzon Allah ya ce shedan baya zuwa gidan da ake karanta suratul bakara in ka ji yau kokuwa da amarya da uwar gida ba sa mai gidan baya karatu matan ba sa zuwa makaranta sai a yi ta kokuwa shekan ya shigo gidan ya hada waccan da waccan kokuwa amma in kai kana karanta suratul bakara matan ka suna karantawa sai Allah ya kwantar da zuciyarsu ba za su yi kokuwa ba wannan wannan ba ya ma karanta ko ba za ka kawo abu ta rena ba don shekan bai shigo gidan ba in kuma shaɗan yana tare da ita ba abin da za ka kawo ba ta rena ba wai mala ali yana mage yana cewa matan kwarai ba a yin kyauta su rena ko da bai kai kudin kitso ba ko abin da ka bata bai kai kudin kitso ba ta ce Allah ya saka ma Allah ya ƙara ma buri amma wata kuma sai ka kawo kudi da yawa ka kashe sai ta ce wannan ɗin ba menene wai kamar ma ba ta gan shi ba menene gani balle ba ta tare ka ta karɓa abin da ka zo da shi ya ta ce a je a can kai ka damu da kayan ka je na ita ba ta damu da shi to kaga ba in shedan yana zuwa gida ba su yadda ba za a samu amma ana karanta suratul baqara Allah zai tsarkakar da gidan Allah zai yantar da gidan daga sharrin shedan yanzu kuma za mu ci gaba da suratul ali imrana insha Allah bismillah ar-rahman bismillahir rahmanir rahim na'am alif lam Suratu madaniya ali imrana sura ce da ta sauka a madina wa ayatuha ah, mi'ata aya ayoyinta da ɗari biyu ne shi ne wahiyya ta aya ayoyinta ɗari biyu ne wani wazo an ra'isi abinda take karantarwa kuwa kuwa hujjajin wa jadalin ma'al kufari minal mushrikina wa nafayin lishibhati ya ce abinda take karantarwa hujjoji ne da kuma jayayya da za ta faru ma'al kufari tare da kafire nilal mushirki na daga cikin mushrikai wani nafayin shubhat da korewa shubuha wanda yahudawa suke jefawa a cikin addini shine allati tazammanatha wato wadda wannan sura ta tare wa mukuta abinan wa muta wa muta almunharifa da kuma aƙidodinsu waɗanda suke munanan aƙidu wanda ba gaskiya ce ta tsara wannan aƙida ba san zuciya ce ta tsara wannan aƙida allati eh, awallati tuqbadu eh, eh, awallati tuqbadu ko kuma abubuwan da ake bautawa din ba tuqbadu bane allati tu'ammadu ta'ammadu wato wayanda suka dogara a kanta suna ganin wannan abu ne wanda yake shi ne ma addinin wanda yake rike da wannan shi ake cewa yana da addini wanda zai shiga aljanna a lahira shi ne wanda ya rike irin wannan addinin alhalin bai zo daga Allah ba bai zo daga wani annabi ba annabi isa alaihi salam bai zo musu da wannan tsari annabin musa bai zo musu da wannan tsari ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama da ya zo da alkur'ani babu wannan tsarin a ciki amma kuma sun tsara wannan ta gefen wato ingancin risalar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama. wa haƙiƙatin aƙidacin tauhidin al'islamiyya ya ce haƙiƙar aƙida ta tauhidi ta musulunci wa ma ya ta'allaku bi zalika za ka samu abin da ƙura'ari yake karantarwa in an yi haka shi ne aƙida wanda Allah ya yarda da ita da abin da yake rataya da wannan duk za a samu a cikin wannan sura ta ali imrana kamar yadda za mu ji yahudu su ce kaza nasarawa su ce kaza ga kuma abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yake kiran al'umma sai allah mai girma da ɗaukaka ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun wannan sura alif lam Allahu a'lam bi muradi zalik abuna Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan alifun da lamu da mimu ba wanda ya san fassarar su sai Allah to abin da ke gaba ba Allahu Allah kowa ya ji da kyau Allahu Allah la ilaha illa huwa ba abun bauta cikin samai da kasai shi ba a bauta wa komai cikin sammai daga kasai banda Allah alhaji domin shi ne rayayye alƙayyumu kuma tsayayye wa rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe sannan kuma tsayawarsa ta kai matuƙar tsayawa don baya neman taimakon kowa Allah baya neman taimakon kowa saboda ya tsaya da zatinsa nazzala alaikar kitaba to Allah din nan rayayye wanda baya mutuwa tsayayye wanda baya buƙatar taimakon kowa shine wanda ya saukar maka da littafi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi kuma da gaskiya ya saukar da littafin musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata duk littattafan da suka zo kafin shi alkur'ani ya gaskata Attaura, Alƙur'ani ya gaskata injila alkur'ani ya gaskata zabura Alƙur'ani ya gaskata suhuf ibrahima duk littattafan da aka ba annabi ibrahim alkur'ani ya gaskata su saboda haka musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskata littattafan da suka zo kafin shi ne wa an zana taurata wal injil kuma allah rayayye tsayayye din nan wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi shi ne wanda ya saukar da attaura da injila Miyan qablu tun kafin saukarwa da Alƙur'ani. Kudan linnasi attaura da injina din nan shiriya ce ga mutane na wannan zamanin duk wanda ya bi karantarwar annabi Musa ya zama musulmi duk wanda ya bi karantarwar annabi Isa ya zama musulmi a zamanin fa wanda ya bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa musulmi hudallin nasi shiriya ce ga mutane wa bayyinat wa anzalal furqan wa eh, mun faɗi wannan wa التوراة والإنجيل من mun saukar da Allah ya saukar da at-taura da injila hudan linnasi shari'a ce ga mutane wa anzala kuma Allah shi ya saukar da aka ambaci da an ambaci alƙurani qurani furqan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil qur'ani yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya in ka zo alkur'ani za ka ga wannan abin shi ne gaskiya wancan ƙarya ne in ka zo alkur'ani za ka ga wannan abin halan ne wancan haram ne in ka zo alkur'ani za ka ga wannan abin musulunci ne can kafirci ne in ka zo alkur'ani za ka ga nan abin imani ne can kuma munafirci ne in ka zo alkur'ani yana rarrabewa don haka aka ambace shi alkur'an yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai san gaskiya ya ɗauka ya yi aiki wani kuma ƙaryar yake nema daga ya ganta sai ya ɗauka Ayi, eh, shi ƙarya yake so ga musulunci ƙarar da haskensa da komai wani sai ya ɗau kafirci kafircin yake so ga imani tacacce wani sai ya ɗau munafurci don baya son tacecen imani to Allah ka taimake mu da ɓangaren alkhairin gaba ɗaya Allah ka tsaye mu daga ɓangaren sharrin gaba ɗaya Allah maɗaukaki ya ce innal ka kafaru bi ayatin lahi lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah lahum azabun shadidun lahum azabun ah, ah, lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun dan Allah mabuwayi ne zuntiqamin wato mai ramuwar gayya duk wanda ya saba wa Allah Allah ba sai ya saka masa da kona shi a wuta in ba rahmar Allah ta biyo ta kansa shi ne intiqam kai mun irama to ramuwar Allah ta yi daidai da ta mutu duk abin da kai wa Allah in yi maka ramuwar azaba guda ɗaya ya tafi abin da kai yanzu ga kula ba irin ta duniya ba a ce Allah ya mata rai irin na kula ban lahira kai ta zama ta ba za ta fashe ta mutu ba kuma a ce ba za ta rabu da wandanka ba shi ne sakamakon laifin da kai don Allah akwai wanda zai samu sukuni akwai wanda zai samu nutsuwa a iya barci a iya cin abinci kada ɗakowa lauma za ka kai tana ma sai ka ajiye lawa to amma ka ga a lahira wallahi kunama sai ta harbi mutum ta yi shekara saba'in dafin kunamar bai daina ciwo a jikin ɗan adam wallahi mun ga yadda wuyan raƙumi ɗin nan yake ko to wuyan raƙumin nan shi ne kaurin abin nan ɗin karin kunama wannan kan raƙumin shi ne wajen suka a nan ne wajen sirinci na dafi wanda zai fito daga can ya biyo ta wuyan ya zo ya shiga jikin ɗan adam ɗan adam kuma a lahira ba asibiti balle a kai shi asibiti a mara allura wannan dafin sai ya yi shekara saba'in yana ciwo a jikin ɗan adam saboda ne da aka karanta ali imranan nan bai yadda da ayoyin da aka karanta ba sannan sai ya bi har can bakara baya da muka karanta da yadda da komai ba san yake ni to Allah zai dora masa azaba wanda take tafi karfin hankali ko ba a san lokacin da za a rabu ita ba musibar lahira ita matsalar ta ita ce wato in yau aka ce Allah ya dora maka wata musiba ana sa zuciya kila gobe ka samu sauki amma ta lahira wallahi in dai musifa ta fara yau to ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe ta gata ta fita haka azaba za ta rika karuwa ba dai raguwa baka to ya jama'a a karanta mana alkur'ani mai imani da shi mai aiki mu je can mu kubuta shi ne alkhairi a gare mu ko ku mu gudan sa abin da ranmu yake so mu je can mu kuka wallahi mu bi dokar Allah mai aiki shi yafi alkhairi a gare mu Allah ka taimake mu sai Allah ya ce inna Allah الأرض ولا في السماء هو الذي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله لا إله إلا هو العزيز الحكيم to ko kana cikin ko kana daga cikin masu shakka sai aka zo don a kore ma shakka da wannan aya aka ce inda la'anar lalle allah kuma ba da cikin wani la ya fi ba alayhi shaikun fil koyar da waya kai koyar da qur'ani da allah inna Allah la ya kafa alaihi shay'un babu wani abin da yake buya ga Allah dukkan da dan adam yayi Allah ya santa gara ma ka miƙe gaba hanya ba wata dabara da zaka yi wa Allah a ce ai Allah ba zai gane da wannan abun ba babu shi ba inna Allah la ya kafa alaihi shay'un lalle Allah ba wani abin da yake buya a gare shi fil ardi cikin ƙasa akai abin wala fi sama ko cikin sammai akai abin babu wani abin da yake buya ga Allah huwa allazi yusawwirukum kuma shine ma ya halitta ku ya kamanta ku a cikin fil arhami a cikin mahaifa kaifa ya shaku yadda ya so ya yi wani gajere wani dogo wani baki wani fari wani siriri wani mai kauri wani mai kirki wani mai tsiya wani mai imani wani mai matsala duk a cikin uwa Allah ya warta komai kaifa ya sha yadda ya so ba yadda uban yaron ya so ba ba yadda uwar yaron ta so ba haka kaga dan ya zo ba ita ta yi shi ba ba shi ya yi shi ba wanda ya yi shi ya suranta shi da irin surar da ya ga ya dace da shi ya yi shi ya ajiye shi ya kawo shi duniya la ilaha illahuwa babu abin bauta da gaskiya sai shi ba fi mulkihi cikin mulkinsa ba mai mulki irin na Allah ba alhakim kuma Allah mai hikima ne fi sun ihi cikin aikinsa ba mai aiki irin aikin Allah daga cikin aikin Allah yanzu ka duba kai abubuwan mamaki wallahi ba su dubu ba alhaji muhammadu yanzu da za ka sa mai reza ya aske gemun dan naka da kanka tas gaba daya yau ka shafa ka ji ba kwayar gashi daya za a yi sa rana ita babu gashin bai dawo ba kana ji lokacin da yake fitowa akwai wanda yake ji lokacin da gashin jikinsa yake fitowa yan aka ma yankan farce kana jin lokacin da farcen yake ƙara tsirowa har yayi yawa uwa in tana goye da ɗanta tana jin lokacin da ake jan gabar yana ƙara tsawo a bayanta kawai sai ta gan shi ne kullum ƙara tsawo yake kullum ƙara kauri yake kullum waye wannan aiki Allah kuma shi ake kiran mu mu bauta masa wanda ya bauta masa shi ake cewa mai hankali wanda ya kasa bautar Allah ko a wanda bindi yake mahaukaci ko a ingila ya fito mai hankali shine wanda yake gane bautar Allah ita ce ta kawo shi duniya la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai mabuwayi mai hikima cikin aikinsa bayan haka wallahi anzala ayatun في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون مبصرين وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب يا محمد وان دي وإن أيك أبايا بايا برشي baya gajiya ba ranar da baya aiki shi ya saukar maka da littafi minhu ayatun cikin littafin akwai ayoyi muhkamatun waɗanda suke masu hukunce-hukunce a bayyane duk inda aka zo aka ce wa qimus salata wa atuz zakata ai kowa ya san sallah da zakka ake umarni ko ya ayu allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ai ya san abin ake umarni ko to da su ya allazina eh, kutiba alaykum qitalu wa huwa kurhun lakum ka san inda aka sa gaba to da su dai to amma eh, hunna ummul kitabi wayannan ayoyi masu bayyanannun hukunci sune uwar littafi dama daga kaji maganar da suke faɗa ka san inda aka sa gaba in sallah ce sallah ake umartar ka kai in zakka ce zakka ake umartar ka kai in yaki ne yaki ake umarta a yi in azumi ne azumi ake umarta a yi kowanne ga ayoyi a bayyane wa ukhra mutashabihat amma wa'ansu kuma masu kama da juna ne wato mutashabihai ne la yafhamu aliha ba a iya sanin ma'anonin su ba a iya sanin ma'anonin wa'ansu kalmomin qur'ani ka awa'il suwari kamar farko farkon surori irin su alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra alif lam mim ra tasin yasin qaf Sod, da shauransu ga sunan a aha ka ha ya ayin sod, duk ga sunan a farko-farkon sura ba wanda ya san fassarar waɗannan abubuwa sai Allah ba wanda ya sani ba an ballazi na fi zai zaigu amma wanda zukatansu akwai karkata bukatarsa su bar hanyar Allah su kira mutane akan karkata su sun bata su batar da bayin Allah sai su ƙoƙarin, sai sun fassara waɗannan abubuwa amma ga waɗancan wanda kowa aka karantawa zai gane ba ruwansu da wannan me ya kawo wannan neman fasar da mutane kawai wa ukra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu bitiga alfitnati wa inda zuciyarsu akwai karkata sai suna bin wato waɗancan abubuwan da suke ba a san kansu ɗin ba don neman fitina wa batuga a ta'wilihi da neman sai sun fassare shi wa ma alamu ta'wiluhu alhalin ba wanda yake sanin fassararsa illa Allah sai Allah shi kadai amma ya alamu ta'awilahu ba mai sanin fassarar waɗannan kalmomi illa Allah sai Allah shi kadai warasikuna fil ilmi wayanda suke tabbatattu a cikin ilimi yaquluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da alqur'ani gaba ɗayansa kuma mun yi imani da waɗannan mutashabihai mun yi imani da waɗannan muhukamai mun yi imani da su kullum min inda rabbina da muhukamai masu hukunci a bayyane da mutashabihai masu hukunci a boye da makamantansu gaba suna eh, ilimin su yana wajen Allah kullum min inda rabbina duk daga ubangijinmu aka saukar da su ba wanda ba Allah ne ya saukar da su ba Allah ya ce wa ma yazzakaru ba abin rabana kai ya ubangijinmu la tuzigh qulubana wa ma yazzakaru haka ne kullum min inda rabbina dukkansu daga wajen ubangijinmu ne wa ma zakar ba wanda yake wa azantuwa illa ulil albab sai waɗanda suke masu hankali su ne suke gane wannan ayoyin Allah ya yi bayani dalla dalla a fili kuma yana umarta akan abu kaza yana umar yana umarni akan abu kaza waɗannan ayoyi kuma Allah ya yi hukunci dalla dalla ya ce kar ayi kaza ya ce kar ayi kaza ya ce kar ayi kaza amma wayancan masu kalmomi wani ba harufa kawai za a ce domin ƙaf harfi ne kawai sad harfi ne kawai yasin za a ce kalma ce tunda har an samu harfi guda uku su lamim ra sun kai kalma to dai duk da haka ba wanda ya san fassararsu sai Allah ba wanda ya san fasararsu sai Allah saboda haka ya ubangiji mu mun yarda da waɗanda kalmomin a bayyana ne mun yarda da bayanan da suke a bayyana ne bayanan da suke a boye kai kake banta da ilimin su mu ba mu da ilimin kuma ba ma buƙatar sai mun san ilimin saboda sanin ilimin neman ilimin karkatar zukata ne saboda haka sai suka roki Allah kai ya karkatar da zuciya anan za a tsaya sai mu tashi rabbana la tuzigh qulubana abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah muna roƙon ka gafarta mana cikin wannan wata naka mai alfarma Allah ka ji an marigayen mu mazan su da matan su yaran su da manyan su tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ubangiji Allah ka gafarta wa marigayen mu Allah ka ji kan malaman Allah ka ji kan malam ilmi tafsiri Allah ka ji kan malam lawali ala rahma Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan idirin isa Allah ka ji kan dan azara tela Allah ka ji kan dukkan marigayenmu da suka rigaya ba za mu iya kirga su ba mun manta saboda lissafin kirga su sai a cika takardu yanzu irin su malam Mustapha Usman irin su malam Dahir Kambanno irin su malam Muhammadu Dalibi irin su malam Umar daga irin su malam Yakubu Kubuwa irin su malam Dangaya irin su Haruna na Aminu irin su Ahmadu Dogo irin su ka Allahu akbar su Rabi'u chawu suna da yawa Allah ne kawai san iya yawansu duk alisabun yanzu ba za mu iya kawo su ba Allah ka gafarta musu Allah ka ji kayinsu irin su baba dan bunguru Allah ka ji kan alhaji baba Allah ka gafarta wa alhaji baba su malam dada ubangiji Allah ka ji kan malam Muhammad Isma'il malam dada kenan Allah ka gafarta masa dawainiyar da ya da wahalar da ya sha akan addini duk furfuran nan ta sarabi ta addini ce wallahi ba ta dan ya dade a duniya bane irin tawa ce <laughs> wallahi kuwa da yanzu akwai abokanai na da ba su kai furfura ta ba to Allah ka taimake wa abin da muka yi dinnan ya zama mana rufin asiri a lahira Allah ka sa wannan ya ta mutu zama mana rufin asiri a lahira Allah muna roƙonka ka samu cika da imani malamin da national ta turo mana yake ta zabga karatu da daddare a can kofar baba kafinta kanan adamu girbo Allah ka taimaki wannan malami Allah ka taimaki wannan malami Allah ka ƙara masa fahimta Allah ka ƙara masa basira Allah ka ƙara masa haƙuri Allah ka taimaki national da ta turo shi kuma duk malaman da aka tura a ƙarƙashin national da wanda aka tura a jihohi da wayanda aka tura a local government da wayanda aka tura a rassa muna roƙon Allah Allah ka taimake su Allah ka yaɗa iliminsu Allah ka sa iliminsu yin albarka Allah ya sa karantarwarsu ta tasiri Allah ya sa karantarwarsu ta tasiri Allah ka buɗe zukatan bayinka da ganewa alƙur'ani fituntunu da rigingimu da damuwa sun fuskanto duniya ba Najeriya kawai ba ya Allah ka taimake mu da riko da alkur'ani don wannan musibar ya zamo muna da makaminta makamin musiba shine bautar Allah daga lokacin da aka ce akan bautar Allah kake musibar nan in ta zo ta gaba da kai ma ina kake ne ma ka ne dama ba aljanna kake nema ka je ba za ka tafi aljanna amma aka danna a duniya babu bautar Allah ga masifa tana zuwa sai jahilci ya lulluke zukatan mutane in musifa ta zo ta gama da kai ma wuta za ka je dama a duniyar ma wutar ake ciki domin wahala ake ci sha dare da rana sannan kuma ga bala'i ya zo lokaci ɗaya ka rasa rayuwarka daga daga wuta an zarce wuta muna roƙon Allah Allah ta tsaddam Allah ta tsaddam Allah kai mana da ka ba mu ka ba mu dacewa cikin al'amarin mu Allah ka ba mu dacewa cikin al'amarin mu Allah ka taimaki ƴan kasuwa kasuwarmu Allah ka taimaki ma'aikatanmu Allah ka taimaki masu sana'o'inmu Allah ka baiwa majinyata lafiya Allah ka baiwa majinyata lafiya Allah ya sa jinyarsu ta zama musu kafara daga laifuffukansu duk tashoshin da ake wayannan karatu Allah ka saka wa malaman da alkhairi baki ɗaya din Najeriya har ma ƙasar waje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Uh, a rin Allah saka